ar-Rahman ar Rahim mai sauraro barkan ta da haka. har yanzu muna cikin littafin Nazir wallafar Jamila Umar. Idan ba manta ba a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne inda muka ce Aisha ta shiga ɗakin Nusaiba nan ta taka wani abu. Tana dubawa ta ga jini ne. Nan ta duba inda jinin yake gangarowa idan ta ya ci karo da Nusaiba a yashe. Nan fa ta kwalla ihu tana ta faman jijjiga Nusaiban. Ihun da Musti ya ji yana falo hakan ne ya ba shi damar shiga ɗakin Nusaiba. nan ko aisha ta jawo shi tana nuna masa nusaiba cikin firgici yake cewa me ya same ta Aisha kuka take tana faɗin wallahi sumomi ne ni ko ka fara ba zan yi ba ta ƙarashe maganar tana jijjiga nusaiban Cikin azama musti ya sunkuci Nusaiban ya dora ta a kafaɗa bai lura da jinin da ke jikinta ba. Suka fice Aisha tana bin sa a baya ta buɗe masa mota ya saka Nusaiba sannan ta zauna a kusa da ita shi kuma ya shiga ya tada motar suka fice da gudun bala'i a nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Ita koyin na Zainaba ta saki wata ajiyar zuciya sanin ta kalli jidda ta ce wallahi har na ji wani sanyi tsoro nake kada su gane mu Tsaki jidda ta ja sannan ta ce, Ni ba na tsoro wallahi dukkan abin da zai faru ya faru mana. Tun da dai na cika burina. Inna Zainaba ta ce, Kul ɗinki yarinya, wallahi kin fi kowa sanin wanda muka yi wa ganganci. Idan har ya gano mu ne, kina ganin zai kyale mu? Ta faɗa tana kallanta. Ta bai fuska jidda ta yi sannan ta mai da hankalinta kan tuki. Suna komawa gida jidda ko ciki bata shiga ba ta ƙara ficewa. Su musti kuwa iyali hospital suka kai Nusaiba. Suna zuwa aka amshe ta, aka yi emergency da ita. Likitoci suka rufe a kanta. Cikin tashin hankali, Musti da Aisha suke waje suna sintiri. Hankalinsu ya yi matuƙar tashi. Musti maimaitawa yake yana ƙarawa, faɗi kawai yake inna da jidda. Soko me suka ɗauki duniya ne? Aisha da ke gefe tana hawaye ta ce, Wallahi wannan karan idan ba ɗauki mataki ba a gaba ba a san me za su yi ba. Musti ya kalle ta ido jawar ya ce, Mu jira farfadowarta, Amma ni kam ba zan iya tarar Baroda da wannan labarin ba gaskiya. Gida kai kawai Aisha ta yi tana sharar hawaye. Wasa-wasa sai da suka shafe awa biyu sannan suka fito da Nusaiba. Suka gangara ta zuwa ɗakin hutu. Likitan da ya amshe ta haka yake ta wasu Aisha faɗin cewa dukan da aka yi mata ne ya kusan sanya cikin jikinta ɓarewa. Da kyar suka tsaye da shi. Kuma ta zubar da jini da yawa. Saboda haka yanzu jini take buƙata da gaggawa. Haƙuri kawai suke ba likitan Musti ya ce a ɗauki nasa domin jininsa zai iya yin daidai da na kowa. Lab Musti ya tafi domin a je a yi gwaje-gwaje a ɗauki jinin nasa. Ita kuwa tana fitowa ta zaro wayarta a jaka ta kira Ammi tana kuka tana karanta mata dukkan abin da ya faru. Ammi da ke asibiti maganar ta girgiza ta sosai cikin tashin hankali ta baro asibitin zuwa inda aka kai Nusaiba. Tana tafe tana ta faman kiran Abba amma bai ɗauka ba. Aisha ta lalubo lambar Nazir wata zuciyar ta izata ta kira wata zuciyar kuma ta hana ta kawai sai ta yi bala ta kira har ta gama ringin bai ɗauka ba sai a na biyu tun kan yayi magana aisha ta fashe da kuka nazir da ke zaune a kan kujera ya miƙe zaune yana faɗin wake magana aisha ta ce aisha ce ya nazir na kira ka ne na faɗa maka momi da jidda sun zo gida ɗazu babu kowa sun yi wa antunu sai ba dukan mutuwa yanzu haka mun kawo ta asibiti kuma an ce ba ta da jini dole sai an ƙara mata nazar da ke zaune tashi tsaye a firgice yana faɗin what inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da yake ta maimaitawa kenan nazar ya miƙe tsaye tun lokacin da aisha ta fara magana zufa ce take keto wa nazar tana direwa ya ce lallai inna ba ta tarawa kanta mace ba 'yan wasa wallahi na yi alkawarin dukkaninsu sai na koya musu darasi ya faɗa yana huci sannan ya ce kada ki faɗa wa kowa kin faɗa min kawai ki shiru da bakinki yanzu insha Allah zan zo ya faɗa cikin fushi suna gama wayar Nazir ya lalubo lambar CP na jihar Kano dama da yake abokinsa ne ko gaisawa ba su yi ba Nazir ya hawi masa bayanin komai sannan ya bada umarnin a kawo su a sakaya masa su a bayan kanta kada a ba su abinci ko abin sha kuma ya bada damar horo mai tsanani ciki har da duka adireshin gidan kawai cp ya ce ya rubuta masa yanzu nan za su shiga hannu nazir ya sake kiran aisha ya ce ta tura masa adireshin gidan in inna zainaba ta ko tura masa nan shi ma ya tura wa cp ko cikin ɗaki bai koma ba ya fice yana kiran ilu ko da ammi ta zo asibitin har an ɗebi jinin musti an saka wa nusaiba wacce ke kwance tana sauke numfashin wahala ta windo ammi ke kallon nusaiba tana mata kwalla sannan ta kalli aisha ta ce Tabbas Zainaba da Jidda kashe ni sai ba suka so su yi. Ammi ta faɗa tana ƙwalla sannan ta ƙara da cewa wannan karan ko ni ba zan goyi bayan a ƙyale su ba. Aisha ta ce ƙwarai Ammi saboda wallahi abin nasu ya wuce dukkan tunani. Ammi ce ta kira Abba take faɗa masa tun kan ta gama Abba ya ce tar da haihuwar Zainaba wallahi. Tunda iyayenmu suka faɗi suka mutu take ja min bala'i. Wannan karan ba zan ce komai ba Dukkan matakin da iyayenta ko kuma mijinta suka ɗauka wallahi daidai ne, daga haka ya yanke wayarsa. Daga ofis ko gida bai wuce ba ya yi asibiti, har a lokacin ba a barin kowa ya shiga inda Nusaiba take. Abba ne yake leƙenta ta windo yana gyaɗa kai. Bayan ya juyo ya kalli Musti da ke zaune a gefe yana hutawa ya ce, Ina fatan baka faɗa wa ɗan uwanka ba ko? Girgiza kai kawai Musti ya yi alamar e. Ajiyar zuciya Abba ya sauke yana faɗin, fargaba ta ɗaya da iyayen yarinyar nan kada su ce tunda suka ba mu yarsu take cikin wahala ammi ta ji komai ya tsaya mata ta ma kasa cewa komai abba ya rade a asibitin sannan ya wuce gida wanda musti da aisha suka bi bayansa musti ya koma ne saboda ya samu ya ɗan kwanta ita kuma aisha ta koma ne don ta ɗauko wani sai kayan sawa kuma ta zo wa da ammi abinci sannan ta taho tare da anti Lokacin da Aisha ke faɗa wa anti hannu ta sa a ka tana zubar da hawaye. Ai ko kawo bata kira ba ta bi Aisha suka koma asibiti. Kuma har zuwa lokacin Nusaiba bata farfado ba. Kallo ɗaya anti ta yi mata ta ji hawaye sun tsinke mata. Nan ta koma gefe cikin kuka ta ce, "O ni Suwaiba, ke kam Nusaiba kina ganin jarabtar rayuwa. Tun tasowarki kike cin wuya, gashi har yau baki ji daɗi ba. Ina roƙon Allah ya sa ƙarshen wahalar ki kenan." Ta faɗa tana kuka. Aisha da Ammi sun kasa ce mata komai domin su ma kukan suke yi. A bangaren CP kuwa ya tura 'yan sanda mota guda tare da adireshin gidan Inna Zainaba. Ko da suka isa mai gadi suka yi wa magana akan ya yi musu magana da mai gidan. Ko da ya je ya faɗa wa Inna Zainaba ana magana da ita a waje ba ta kawo komai ba. Ita ta yi zaton ma zawararanta ne. Aiko tana zuwa ta ci karo da 'yan sanda ba tare da wata magana ba suka nuna mata ID card ɗinsu. Sannan suka ce mata za su tafi da ita. Inna Zainaba ta ja da baya sannan ta ce, "Dan ubanku kun sha ƙwaya ne da za ku ce min za ku tafi da ni?" Ainin ta ji saukar kulki a bakinta har sai da bakin nata ya fashe. Wata mace 'yar sanda ta gani tana huci tana faɗin sai dai ubanki shegiya kawai. Bata jira komai ba ta kama hannunta ta saka mata ankwa ta ingiza ta zuwa mota. Inna Zainaba dai baki ya mutu domin tsoro ya shiga ranta. Ɗaya ɗan sandan ne ya ce saura mutum ɗaya don sunan mutum biyu aka bamu. Kallon kallo suka fara yi sannan suka daka wa inna tsawa cikin rawar jiki ta ce jidda bata nan. Faɗar haka ya yi daidai da shigowar jidda da mota. Ganin motar 'yan sanda bai razana ta ba sai ma fitowa da ta yi cikin takun takama ta nufe su tana zuwa ta ce ina fatan dai lafiya ko? Ta faɗa tana musu wani kallo. Mace ce ta kalli inna Zainaba ta ce ita ce wacce kike magana? Gida mata kai kawai ta yi Ba ta yi wata wata ba ta cankare ta tana faɗin you are under arrest. Dariya jidda ta sheke da shi tana kallon 'yar sandar tana dariya. Ita kuwa ba tare da bata lokaci ba ta zabga mata mari har sau biyu. Kafin jidda ta sannayi ta tunkuɗa ta mota. Tana faɗawa ta ga inna Zainabu tsuru-tsuru. Jidda ta ce momi lafiya kuwa. Kafin ta ƙara yin magana 'yar sandan ta ƙara buga mata kulki ta ce idan kika sake yin magana za ki sani ne. Jin haka ya sa jidda yin shiru. Amma ta lura tsab matar nan ba ta da imani don za ta aikata komai a gare ta. Mai gadi kam yana kallo aka fice da su. Suna fita ya ɗauko waya yana ta kiran Abba. Tana shiga amma ba a ɗauka domin ya faɗa masa abin da ke faruwa. Babban su da ke nan Kano aka kai su. Ana zuwa ba ɓata lokaci aka yi bayan kanta da su, wanda Jidda ta nuna taurin kai sosai, aiko macen tana banza ta tura ta ciki tana ɗora mata zagi. Jidda ta kasa yarda ita ce a cikin wannan kazanta. Gashi gurin babu kazantar da babu har da kashe da fitsari. Jidda ta kalli inna Zainaba ta ce, Momi, wai ki yi magana mana. Kallonta inna Zainaba ta yi kamar ba za ta yi magana ba sai can ta ce, Jidda me kike so na ce? Tunani nake Allah ya sa ba wani bane ya yi mana cinne. Kida mata kai Jidda ta yi sannan ta ce, To wani banzan ne, ya san ko musuwaye a garin nan? Inna Zainaba dai ba ta yi magana ba, Jidda kuwa ta shiga zage-zage da maganganu. Aiko 'yar sanda nan ta shiga jibga mata kulkinta sai da ta yi mata lilis sannan bakinta ya mutu. A bangaren Nazir kuwa gani yake kamar ilu baya gudu. Haka yake ta yi masa faɗa, shi ko ilu na ba shi haƙuri, domin ya san yadda bas ɗin nasa ya hasala zai iya sauke komai a kansa. Sai wajen ƙarfe shida na yamma suka shigo Kano, kai tsaye asibitin suka nufa. Ami kawai ganin Nazir suka yi kwatsam, fuskar nan tasa babu annuri kwata-kwata ballanta na fara'a. Yana sanye ne cikin wasu ƙananan riga da wando. Kallon farko za ka yi masa ka fahimci yana cikin mummunan tashin hankali. Da sauri Ami ta miƙe tana kallonsa. Da kyar ya iya buɗe baki ya gaishe da Ami. Anta da ke gefe tana share ƙwalla ya kalla sannan ya ce, "Ami, ina Nusi take ne? Ya faɗa cikin wani yanayi. Da hannu Ammi ta nuna masa ɗakin da Nusaiba take, wanda ke lallaɓe da glass ta ce tana ciki sun hana kowa ya shiga ya ganta ta faɗa cikin rauni jikinsa a sanyaye ya ƙarasa jikin glass ɗin yana kallonta yadda ta fita a hayyacinta tana sauke numfashi sama-sama ga jini yana ɗiga a jikinta tuni kafafunsa suka yi sanyi ransa ya fara tafasa jijiyoyin kansa suka tashi wato mutanen sun nemi kashe masa mata kenan ba don Allah ya so shi da rahama ba da sai dai ya ji mummunan labari da waye da baya idanunsa jawar ya ce ammi jinin waye ake sanya wa nusi ammi ta ce na dan uwanka ne yanzu ya bi abbanka ya koma gida domin ya huta gida kai nazir yi." ammi ta kalle shi ta ce waye kira ka zai yi magana aisha ta ce ni na kira shi ammi kallanta ammi take kan ta yi magana likitoci sun kara sogun ganin nazir ya sa suka tsaya suka gaisa babban cikinsu ne ya ce ya bi shi ofis fada likitan ya fara yi kamar zai da ki nazir kan yadda aka yi ganganci da rayuwar Nusaiba. Nazir ya ce, yaya lafiyar bebi? Doktor ya ce, yana cikin ƙoshin lafiya, domin Allah ya sa sun kawo ta da wuri. In ba don haka ba, daga cikin har ita yarinyar duk sai kun rasa ta, domin ta zubar da jini sosai. Gaskiya ka gode wa Allah kuma ka gode wa ɗan uwanka, don shi ne ya ba ta jini cikin gaggawa aka sanya mata. Ajiyar zuciya Nazir ya sauke Dakta ko ya ce dole hukumar kare haƙƙin ɗan adam su shiga maganar domin wannan ta'addanci ne babba kuma sun yi ƙoƙarin kashe rayuka biyu a lokaci ɗaya. Haƙuri Nazir ya ta bashi kuma ya yi masa alƙawarin ɗaukan mataki mai tsauri. Yana fitowa daga ofis ɗin likita sai ga Abba da Kawu har da Musti. Sun yi mamakin ganinsa sosai. Gaishe su ya yi suka amsa suna yi masa Allah ya kyauta. Nazir rungume Musti kawai ya yi, yana buga bayansa alamun godiya. Haka suka zauna jungum jungum babu mai magana kowa da abin da ke sakawa. Dare na yi ammi ta ce duk su koma gida, ita da anti za su kwana, amma kwata-kwata Nazir yake tafiya, dole suka bar shi. Masallacin asibitin ya shiga ya yi alwala ya hau sallah. Bayan ya yi dar ya zauna yana ta faman addu'a akan Allah ya tada kafaɗin matarsa. Lokaci bayan lokaci yana zuwa ya duba ta. A daren barci ko barawo bai sace Nazir ba, gwanda sami sun ɗan rantsa, domin ɗaki guda aka basu bayan wanda Nusaiba ke ciki. har zuwa wayewar gari Nusaiba bata farfado ba Nazar kam ya fara sarewa har yana cewa ammi idan bata farka ba zai yi musu biza ya kai ta indiya a duba lafiyarta to ana cikin haka ne ta farfado cikin ihu tana fuzge-fuzge tana kuka tana faɗin ku yi haƙuri don Allah don Allah kar ku kashe ni zan mutu wayo cikina haka ta yi ta yi tana fuzge-fuzge Nazir kuwa na rike ta tana kwacewa sai da likitocin suka zo suka yi mata allurar bacci sannan ta koma kallo ɗaya nazir ya yi mata ya ji ransa ya kara ƙuna. ficewa ya yi yana lalubar nomba cp kiransa ya yi sun dade suna magana sannan ya nufi gun mota ili na ganinsa ya taso da sauri ya bude masa motar suka fice daga asibitin kai tsaye adres ɗin da cp ya rubuta masa na inda aka saka ya sujid da suka nufa suna isa dpo ya fito ya tare nazir domin mai girma cp ya yi masa waya Bayan shigar su ofis ɗin, DPO ya jawo fayil ɗinsu su Inna Zainaba yana ƙara karanta wa Nazir laifukan su. Girgiza kai kawai Nazir yake bai yi magana ba. DPO ya ce, ranka ya daɗe kotu ya kamata a miƙa su fa. Domin ta'addancin ya yi yawa, rai biyu suka nema a lokaci ɗaya. Tsoro Nazir ya yi masa da ido sannan ya muskuta ya ce, ba ma buƙatar hakan yallaɓai, ko dai kawai ku ci gaba da hora su horo mai tsanani, wanda sai sun amsa laifinsu da kansu. Gida kai DPO ya yi sannan ya ce, Ai suna cin ubansa kuwa, domin ɗaya yarinyar san ba ta da kunya. Ai da ka bari an miƙa su kotu. Alƙali ya tura 'yan iska gidan kaso ko na wata biyar ne. Murmushi Nazir ya yi ya ɗan cije leɓensa. Umarni ya bayar a fito masa da sujidda. Ta waya DPO ya ba da umarnin a kawo sujidda. Sannan suka ci gaba da tattaunawa kafin a shigo da su. Ina na bace a gaba duk da ta fige ta lalace sai ido da ya zazzago Jidda kuwa da ke bayanta tana wani tafiyar sanyi. ‘Yar sandan nan ce ta ingizo ta har sai da ta faɗa a gaban Nazir tana faɗin banza kawai wa za ka yi wa yanga a nan. Nazir da ke zaune ya ɗago yana ƙara musu kallo. Inna Zainaba na ganin sa ta haurawar jiki sannan ta fashe da kuka tana cewa dama na faɗa muku muna da gata kuma na san wallahi kwanan ku ya ƙare tunda ɗana ya iso gun nan. ta faɗa tana kallon DPO wanda yake aika mata da dariyar mugunta. Inna Zainaba kallon Nazir ta yi tana faɗin ga sunan ba mai musu komai ba a saka kamo mu suna ta mu Ɗaure fuska Nazir ya yi kamar bai taɓa dariya ba ya ce, Kar ki sake yin magana domin ni ba ɗanki ba ne. Ni na Nazir Adam Galadanci, shakikin ɗa ga Vice Chancellor Adam Galadanci, wanda baki haɗa komai da shi ba, saboda haka ki kiyaye. ai ba inna Zainabu ba hatta Jidda jikinta rawa ya kama yi suka bi juna da kallo Nazir kallon Jidda yake yi yana jin wani tiriri na fitowa daga ƙasan zuciyarsa sai kokari yake yana kokawa da numfashinsa dan kada ya kaiwa wa shagiyar yarinyar naushi ajiyar zuciya ya sauke yana lamshe ido sannan ya kalli DPO ya ce ku ci gaba da aikin ku kada ku manta babu cin abinci balle walwala mai daɗi ku doke su sosai rai biyu suka so kashewa saboda haka yallaɓai don Allah ku tabbatar kun ba su wahala ya faɗa yana haɗa hannuwa dariya DPO ya yi sannan ya ce kar ka ji komai ai ɗan sanda ba a gaya masa duka ko horo mikewa ya yi bayan ya ba shi hannu sun yi musabaha sannan Nazir ya ciro kuɗi dami guda ya ajiye masa akan tebur ya sa kai ya fice inna Zainaba na ihu tana kiransa amma kowai gosu bai yi ba haka aka ingiza ƙeyarsu aka mayar da su duk ce bakinta bai mutu ba nan 'yar sanda ta samu nama, ta danga lodarta har sai da jidda ta daina motsi, ina Zainaba na gefe ba halin magana. Yanzu kam ta marasa mafita, ta tabbatar da tunda Nazir ya saka aka kama su shi kenan sun gama yawo kuma. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Shirin